lamarin dai ya auku ne a daren jiya sa'ad da aka tafka ruwan sama kama da bakin kwarya ruwan da suka malalo ta karkashin wata babbar gada da ke kan babban titin sokoto zuwa gusau a nan garin na maru sun mamaye gadar suka kuma yunkura zuwa dukkan gidajen da ke kusa kafin daga baya su mamaye wasu ɗaruruwan gidaje a cikin garin na maru sunana isa ibrahim tsakani da allah wannan ibtila'i na ruwa akwai uwayenmu da na ce su tun kuma sun yi shekara saba'in wallahi sun ce da allah ya su ba su taɓa ganin ruwa irin waɗanga na jiya ba yanzu musamman yanzu bala'in da a cikin garin ga gidajen da sun kwariji na san sun yi ɗari biyu illa dai saukin da Allah ya kawo babu salwantar rayuwar ɗan adam amma sai dukiya da ta salwanta da gidaje wallahi akwai gidajen da ko cabi ba su ɗauka ba akwai amaren da an hakai gaba ɗaya kayan sun bi ruwa. Ni suna na Alhaji Mustapha Yakubu. To mu da ana nan ana yin ruwa sai kawai ruwa suka zo suka malalo suka shigo muna cikin gida. Sannu sannu ruwa sai ƙara ƙaruwa suke sai ƙara ƙaruwa suke dole da iyalanmu da abin da ka ɗauko mu da mu hita da komai ba. Muna kira ga hukuma ta ba mu taimako na gaugawa. Inno Ibrahim. To wanga al'amari ikon Allah ne Allah ya kama wanga al'amari. tunda dai shekara da dama mu taba ganin haka ba kaga bana aya ce ta Allah ko to aje ruwa ne dai son dai taso mun ga ikon Allah muna cikin gida mun ga ruwan son taso to daga nan kaga da Allah ya yi da suwa yanzu wani irin hali kuke ciki muna cikin hali muna cikin ikon Allah muna neman tsari daga Allah duk da yake zuwa lokacin hada wannan rahoton ba tabbacin rasa rayuwa to amma an yi asarar dukiya mai dimbin yawa da kuma kayan abinci tare kuma da rushewar gidaje lamarin da ya raba ɗaruruwan iyalai da muhallansu na sami zantawa da shugaban karamar hukumar mulki ta maru salisu isa wanda na taras ya ziyarci wajen domin kiyasin matsalar wasu wurare za a gidajen sun zube gaba wasu wurare ɗakuna da shigahu da katangu kuma sun haɗe akalla in za a kiyasa duk da yake ba za mu yi kiyasi ba mun naɗa wani kwamiti yanzu wanda zai zo ya ɗauki kan mana statistical data na gidajen da abin ya shafa domin insha Allah mu gabatar da shi ga mai girma gwamna da kuma ita hukumar zema da kuma nafdak ta kasa domin mu ga abin da gwamnati da hukuma za su yi insha Allah. na'am kamin watakila shigowar ita wannan gwamnati da waɗannan hukumomin da ka ambata waɗannan mutanen suna cikin matsala a hali yanzu sun rasa matsugunan su wasu abinci ma da sauran abubuwa sun rasa akwai wani mataki na gaggawa watakila da aka ɗauka domin ɗan tallafa musu domin samar musu maslaha kamin wancan babban matakin insha Allah yana cikin abin da za mu je yanzu ofis mu zauna mu ga immediate need abin da za mu yi cikin gaugawa domin mu ga cewa mun taimaka ma wanda mutanen da wannan ibtila'i ya shawa insha Allah. Ko baya ga asarar gidaje da dukiyoyi ambaliyar ta kuma lalata wani sashe na gadar da kuma babban titin na Sokoto zuwa Gusau. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.